asalin tsarin ƙauna ya shige sararin annurina sallama na kai a gare ki domin ke mai mulkin ki zai ni ke ce Sandani ni komai na karbo sannan ni dai na raba a gurguje da gundin zarina zarina zarina abin fili a garin san hasanin da ko hasan niki ba na tarfan mu dan garfafa Come on, do it, do it. do you sasaf nayi sasaf ni da kai mun haɗu saf saf sasaf tare ki jam zo ta hakin yi sasaf nayi sasaf ni da kai mun yi sasaf saf sasaf shirin ki bayanin ruina shafin labarina Kece a kuma gane sirrina Ni magare kai ne mabuɗina Alkawari ne ne na ɗauka lugudan kauna zan bi ka gare Dan ki fahimci kalamina kalamina kalamina Sahibi kwashi kwarab ba na bajan sarari inji zazzab zazzab na ci zazzab sahibi kwashi kwarab ba na bajan sarari inji zazzab tsab tsab na ci zazzab sahibi kwashi kwarab